bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. ci gaba da karatun mu cikin littafin nan na ahlari daidai yadda mala yake mana bayani akan faslun wannan fasali wannan bangare zai mana bayani akan fi a cikin tsarki yadda mutum zai tsarke kansa ya gyara kansa kafin ya fara ibada Malam ya ce, Abbaharatu Kismani, tsarki guda biyu ne, to bai mana bayanin me tsarkin ba a takaice. Abin da ake nufi da tsarki shine mutum ya wanke dauɗa ko datti da ke jikinsa don ya samu damar ya gabatar da ibadansa. Adiyan ya kamata mutum ya kasance yana da wato tsarki a jikinsa, ba tare da datti na bahaya ko na tsari gare shi ba. bare kuma mutum in zai ibada a hannu kenan abin da ya fi dacewa shine tsayi tsarki domin inna allaha yuhibbul tawwabina lalle Allah yana son masu tuba wa yuhibbul mutatahhirina sai Allah ya kara da cewa lallai yana son me mutatahhirina masu tsarkake shi masu wato tsarkake kansu bayan wato ainihin suna tuba suna wato yin istighfari to yana so masu wanke wato dauɗan da ke jikinsu suke zama cikin tsarki wato shi yasa ake so mutum ya kasance ko da yaushe yana zama cikin alola bayan tsarkin ma ya kara da alola ko da mutum ya yi fitsari ne ana so ya yi alola ya zauna da shi hakan yana sa wato ainihin shaidan ko abubuwa marasa kyau su yi nesa da mutum ba za su shafe shi ba saboda zama da alola yana daga daga cikin wato ainihin ɗabi'a na mumini ɗabi'a na mutum na gari na ƙwarai Allah ya sa mu dace